والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan littafin na hudu kenan littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam majalisi na 121 insha Allah ta'ala muna cikin fasali da ke bayani akan zuhudin annabi sallallahu alaihi wasallam gudun duniyarsa yadda duniyar nan bata shiga zuciyar manzon Allah ba ta da ba ta da bayyiri a cikin zuciyar manzon صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير هكذا هذا نمبني نزيد أشرين دبيو يتي وكان ينام أحيانا annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance ya kan yi bacci wani zubin wani zubin manzon da sama ya kan yi bacci ala sariri akan gado ko akan shimfiɗa mazmulin shimfiɗar da aka lullube ta bishiri'in da igiya mai kauri haka kawai aka nannaɗa igiyoyi masu kauri su ne a matsayin kaman abinda aka rufe abin nan shimfiɗin da ita manzan da sama yakan kwanta a shimfiɗa shimfiɗar abin da aka yi mata rufe da shi ba kaman misalin kamar ah, katifa katifa ba tana da riga ba to to sarir idan sun ce sarir shine abin da ake kwanciya a kansa ai shi yasa Hata makara da ce yi makara da ake ɗaukar gawa da ce ana ce mata sau da gawa aina kwanci a samanta ko a cikinta shi ne za ka ji suna cewa huwa ala saririn mauti eh, wani zubin suna nufin gadon da mutum ya mutu wani zubin kuma suna nufin abin nan ɗin Eh, ita alatun hajiba'u al'alatul hajiba'u ba makaraki to idan katifa ce ai akwai yin katifa ta kaikayi ko wasu ba su zanta ba katifa ce ta kaikayi ko kuma ta karmani ko ta yayi yawwa yayi ciyawa ce aka ci cusa a ciki to ita ce ita ɗinsu to kuma da aka tashi bayan an tara yayin sai aka samu igiya mai kauri kawai aka rika naɗawa ana naɗawa ana haski da tarfi wannan yayi to manzo sama yakan kwanta a irin akan wannan kuma shine zababban Allah wanda fi kowa Allah bai halicci wata halitta da ta kai daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'athira fi janbihi har idan manzon sama ya tashi sai a ga wannan yayi gurbi a gefen jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayin hudu hudu alamar ya kwanta a jikin wani abu wanda yake mai kaushi to ka hada da katifa ta zamani wadda mutane ke tsalla kanta ta ango da amarya eh? وعن عائشة رضي الله عنها دلنا نائشة أقرويتو للغريتا أما سند ينادعوني الإمام أبو الشيخ يا ويتو تأتكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه أبو الشيخ الأصفهاني با أما ولمن جرم حديث يا إن جنتا أتكن لتابه الإمام الترمذي لابن ماجه سنبتدشي رواية ابن مسعود amma dai wannan kissar da za a ba mu mai tsawo tana da raunin sanadi ta ce lam yamtali jawfun nabi sallama shi ba an cikin manzo sama bai taba cika da ƙoshi ba kaga wannan ma'anarsa tana da kyau kuma akwai wasu riwayoyin da suka tabbatar da ita qattu ko so daya ya yabutsa shakwa ila ahadin kuma manzon sama bai zuwa ya je kai wani koci ya ce ina jin yunwa wa kana fil faqatu ahabba ilayhi min al sannan manzon sama ya fi fifita talauci fiye da wadata wa in kana la yadhallu ja'ian kai yakan zauna yana jin yunwa yaltawi tula lailatihi yana juye-juye ya ɗaura cikinsa tsawon sa min ju'i saboda yunwa na yamna'uhu siyama yawmihi sannan kuma idan ya tashi da yininsa, ba zai hana shi ya azumi ba ya kwana da yunwa kuma ya tashi yana azumi Walausha شاء سأل Jami'a kunuzil كنوز الأرض وثمارها da ya ga dama da sai ce Allah ta'ala ubangijinsa ya bashi taskokin duniya duka Wasimariha da kuma dukkan 'ya'yan iccen duniya a kawo mata amma bai yi ba wa raba da an shiha kuma da ya roƙi Allah ya ba shi daɗin rayuwar duniya wani kuntu a biki lahu rahmatan mimma a rabihi aka ce na na'ishi ta ce wani zubin nakan yi masa kuka saboda tausayin halin da nake ganin shi a cikinsa wa amsahu bi yadi ala batni sai rika shafa cikin sa da hannuna min majihi min al-ju'i saboda yunwar da yake ji wa aqulu sai in ce nafsi la kalfi da'u na ba da fansar raina a gare ka law taballaghta min ad-dunya bima yaqutuka to da ko da dan abin da zaka ci ma ai da kare kana duniya da ko da abin da zaka ci a ci a gidanka da kare ka فيقول سيتي يا عائشة تماني وللدنيا سيتي يا كنا ناشنين هذا الدنيا كن قول يا تبتها الرواية الرواية ابن مسعود الرجاء آه، الإمام الترمذي ابن ماجه مالي وللدنيا ما هذا للدنيا إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا أن أوانا daga cikin manzanni masu ƙarfin niyya fasirar kama sabara unu la'azin min rusuli wa la tasta'jil lahu unu la'azin min rusul shara'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kaga sunu ul rusul ko to sun jure nima ina son riske su alama huwa ashaddu min haza sun jure fiye da wannan halin da na shiga famadawu ala halihim har suka shuɗe suka koma ga Allah a yanayinsu faƙadimu ala rabbihim suka je suka haɗu da ubangijinsu fa akrama ma'abahum sai Allah ta'ala ya girmama makomarsu wa ajzala thawabahum ya gwaggwaɓa ladansu ya ba su lada mai gwaɗi ji ni a tahayi ina jin kaina ina jin kunya in taraffahtu fi ma'ishati idan na ji daɗi na more a rayuwata an yi ƙaffara bi radan dunahum ya zama matsayi na ƙasa da nasu yake eh, wannan ma'anar eh, ma'anar ta zo a cikin wasu hadisai da ke nuna wasu daga cikin waɗanda ake ba su arzikin duniya to gabansu na lahira ne suke ci hasta umar wannan kokensa kenan asar sun tabbata daga gare shi yana kuka haka sai na abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu yana kuka yana jin yana cewa ina jin tsoron ko dai rabanmu na duniya muke rabanmu na lahira muke cinyewa sannan manzo ya ce ula'ika ujjila lahum ku kuma me wa ujjila lakum waɗannan an musu gaggawa an ba su nasu ne su ci wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu wan naru maswal lahum kaga shi ne wannan shi yasa kaga musulmi ya damu wai yana kwatanta kanshi wai rayuwar turawa turawa na jin daɗi shi yana shan wahala kuma wannan ne sanadin da zai sa shi ya ki Allah to shi kenan ka zama batura kai ma ka ji daɗin ka gani wa ma min shay'in huwa ahabbu ilayya min al ikwami bi ikhwani wa akhillai babu abin da nafi so fiye da a ce in haɗu da ƴan uwana wa akhillai kuma masoyana ba da ɗayaina ina san in zama kamar su qalat fama aqama ba'du illa shahran hatta tufiya daga wannan waqi'a to bai kara wata ba face sai da ya rasu to wannan dai sanadi yana da rauni sosai ba'ifin jiddan eh, akwai maganganun malaman hadisi eh, yana da ilal da yawa amma dai in mutum ya bibiyi wasu daga cikin ɓangarorin hadisin to zai samu musu usul a wasu hadisan har ma da ƙwar'ani ko ba ga shi ba Ga shi nan dai eh, ikhwani min ulul azumi na ar-rusul sabaru kuma Allah ma ce ne wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahu sannan ya ce fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idh nada huwa makfur shi ashe shi sahibul huti baya cikin ulul azmi min ar-rusul الفصل الثالث والعشرون فسلين عشرين دقوكو أتكن للتافن الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرأشم ismi na farko wato kaso na farko الخوف من الله والطاعه له وشده العباده الخوف من الله وان الله من زن الله صلى الله عليه وسلم irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da tsananin tsoron Allah wa ta'atu lahu da kuma tsananin yadda yake wa Allah ɗa'a. wa shiddatul ibadati da kuma yadda yake tsananta ibada ga Allah madaukakin sarki wannan fasalin na ashirin da abinda zai yi batu a kansa kenan waɗannan ababen guda uku tsoron Allah da manzo Allah sama yake da shi na biyu ɗa'arsa ga Allah na uku ibadarsa ga Allah idan Allah ya haɗa wa mutum waɗannan ababen guda uku to ya gama samun nasara wa amma khawfuhu rabbahu amma yadda yake jin tsoron ubangijinsa kaga ya nuna mana cewa fi'ilin ana buga shi a siga biyu khafa minhu aw khafahu eh? ana cewa khafahu sannan ana cewa khafa minhu <clears throat> wa ta'atuhu wa amma khawfuhu rabbahu amma tsoron da annabi sama yake da shi ga ubangijinsa wa ta'atuhu lahu da yadda yake masa biyayya wa shiddatu ibadatihi da yadda yake tsananta bauta gare shi fa ala qadri ilmihi bi rabbihi to daidai yadda ya san Allah ubangijinsa to haka yake jin tsoron Allah suna da ƙa'ida ta suluki suna cewa man kana lillahi arafa kana lahu ahwafa duk wanda ya fi sanin Allah to sai ya fi tsoron Allah yawwa sau da haka يأتي خوفك من الله بقدر معرفتك إياه بقدر معرفتك به وقدن يدك to قسنشي yadda يد ذاك دي طورانسا saboda su tari mutum kun na ga wani gaddi ana fira da shi gaddi mai kama maciji kenan da hausa to yana cewa ya ce su sun fi tsoron maciji ya ce mu mun fito jin tsoron maciji ya ce gin ne kama maciji ya fi jin tsoronsa sai ɗin jarida ya tambaye shi ya ce saboda ya ce saboda mun san shi ya ce duk a halittu ba abin da yake jin tsoro kamar maciji kuma wani shi mai kama maciji kuma ga yana ya zo da shi ma studiyon ya sa shi a wuyan shi kuma duk da haka ya fi jin tsoron shi to dai abu ne tabbatacce abin da yake da cutarwa ka san shi to ka jin tsoron sannan wani jami'in tsaro ya taɓa faɗa min wannan soja ne ya ce mun ai mun fi tsoron bindiga ya ce ba wanda ya kai mu tsoron bindiga na ce masa saboda mai saboda mun santa mu muka santa Ka ga bi shaidu biyu to wani ma zai kawo wani abin kila mai kura ya ce su suka fi jin tsoron kura hmm? kila mai amfani da chemical ya ce sun fi jin tsoron chemical ko ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال حدثنا أبو القاسم الطرابلسي قال حدثنا أبو الحسن القادسي قال حدثنا أبو زيد المغوزي قال حدثنا أبو عبد الله الفربغي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسجد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يقول كي قال رسول الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا الإمام القاضي إياد يقامنا دسنة جنسة تندق بالضمة لمنسى abu muhammad ibn attabi abu muhammad ibn attabi har zuwa ya dire ga sayyiduna abu hurairata allahu anhu a cikin sahih bukhari ce manzon Allah sallallahu ya ce law na ma a'lamu wallahi da kun san abin da na sani la zahiktum qalilan da kun yi dariya ya kada wala bakaitum kaseeran da kun kuka ne yawa da mun san abin da Allah ya sanar da annabi sallama to kukanmu kukan yawa da dariyar mu ya kaɗanci, shagalin mu zai karanta waza da fi riwayati na an abi isa Tirmizi rafa'ahu ila abi dharr a Tirmizi akwai ziyada a sunan tirmidhi jami'u Tirmizi, a riwaya abu dharr ba riwaya abu hurayra ba inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una ce wallahi ni ina jin abin ina ganin abin da ba ku gani kuma ni ina san ina jin abin da ba ku ji aqtati sama'u sama ce wani irin gunji wa haqqalaha an ta'itta ya halasta a gare ta ce gunji ta cancanta ce gunjin nan ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi a cikin samar Allah babu wani wuri babu wani bagire da za a iya shimfiɗa yatsu hudu a ciki face akwai mala'ikan Allah yana sujada ga Allah maɗaukacin sarki ya sa goshinsa ya rasana yana wa Allah sujada wallahi lau ta'alamu na ma'a'alamu da kun san abin da na sani daga hiktun ƙalilan to da kun yi dariya ɗan kaɗan a rayuwarku wa ba kai tun da kuma kun yi kuka mai yawan gaske wa mata talazzastum bin nisa'i ala al kuma da ba ku rika jin daɗi da mata ba akan shimfiɗu wala kharajtum ila as-su'udati kuma da sai kun fita titina taj'aruna ila Allah tabaaraka wa ta'ala kuna daga sautunku kuna kuka ga Allah madaukakin sarki amma ba ku san abin da na sani ba shi manzon sama ya sani sai kuma Allah madaukakin sarki ya lulluɓe shi da natsuwa to mu kuma ba mu da irin wannan natsuwa shi yasa sai Allah ya ki sanar da mu abinda manzo bai sani saboda a cikin ilimin Allah ya san ba za mu iya juriya ba kwarai da gaske Allah mun gode maka saboda ka wasu abubuwan gara kaka san su akwai abubuwan da gara kaka san su ba da ka san su abuzar ya ce lokacin da na ji wannan maganar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lawajittu an ne shajaratun ta'ubadu sai da na yi burin ina ma ni bishiya ce wacce ake sare ta wuya hazal kalamu wajittu an ne shajaratun ta'ubadu nin kauli a zizar din nafsi magana abuzar ce وهو الصح وفي حديث المغيرة صلى الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه أو رواية من زن الله صلى الله عليه المغيرة بن شعبة من زن صلى الله يسلى حتى دا قفافون سبوداجيو سكا كمبرع من زن صلى الله عليه يسلى قفافون سكا كمبرع إن جاء المغيرة بن شعبة سبودا يا الله وفي رواية كان يسلي حتى ترم قدماه har kafafuwansa su kukkumbure faƙila lahu a takallafu yanzu kana ɗora wa kanka ai a takallafu kenan eh waje za hasfu ta'i fi misli za haza wa qad gufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara kai da Allah ya maka alƙawari ya gafarta maka komai naka da na gaba da na baya qala afala akunu abdan shakura ce to ba zan zama bawa mai godiya ba ai wannan tukwici nake yi wannan bautar da nake tukwici to ina ga da ba a ce an gafarta masa ba fa ya zai yi da ni da kai ba mu samu wannan bayani sai mu kwanta mai baccin mu al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi aka ce eh, eh, abin nan a cikin kitabu kitabu bazi il babu halku iblisa aka ce wa manzo Allah ta salama rajulun yanamu laila kullahu wa la yaqumu sai ce za ka ba shaytanu ala uznihi a cikin bukhari ce wani gayi nan zai kwanta tun dare ba zai tashi ba ba abin da yake na sallah ce wannan shi dan ya riga masa bawuli a kunnuwansa a wata riwaya ala ƙwara kwara daya a kunnen shi da a cikin bukhari to manzo Allah salama yana wa Allah godiya ta hanyar ibadar da kafafuwansa suke kumbura mun kuma ba san matsayin mu ba fata nake yi amma kuma har in azumi ya zo ma ba za mu tarawihi ba ko ba ka bani ita rigima da mutane ka rasa inda mutane suke tafiya aina ta zabu in ka cire sallah to ne muke yi bayan ta amma ita ma din ba za mu tsaya ne ba Lashauta wani shi kuma tun da azumin nan ya fita to bai yi shafa'i da wuce an sa an yi sa'a dai kila yayi da azumin amma yanzu azumi ya wuce to tunda azumi ya wuce shi ba shi ba ba wuce ko da fahimtar ma ya raka'a ɗaya bai yi raka'a ɗaya a dare ba zai yi ba an samu wani yi sha'i to a gode wa Allah shi ce sai kuma gobe a yi asuba ko a yi sallar safiya na na yi akwai masu yin sallar asuba akwai masu yin sallar safiya Allah shirye mu littafin mu na